kasance da taurarinmu tv da na subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun labarai da zarar mun ɗora kasance da taurarinmu tv tashar kowa da waye su dawo kwana biyu garin nan baki sai shigowa suke yi kasan da yake kwana biyu na ɗan tafiya sai da na dawo kuma daga kullum baki shigowa ƙara shigowa suke to ai Ahmad garin nan in dai ka ga kuwa fuska ya shigo garin nan to bikin yar gata ya zo wace ce kuma yar gata kai yanzu duk zaman ka a garin nan baka san yar gata ba a ban san ta kasan da yake mu ba zama muke ba da mun zo mun koma sai a zo a ga gasa kawai sai a koma eh to kuma da wannan dan wannan invitation nan yana ta yawo a gari ba ga invitation a gari yana yawo ba to ban gani ka san da yake ban jima da dawa ba to ka nemi invitation din za ka gani ai Ahmad a jikin invitation da kake ganin sa eh hotanta ne kawai ko sunan an ango ma babu a jiki babu sunan ango babu sunan ango a jiki ita kadai ta aure kenan ko me a riga ta fa aka ce wai wani irin al'adar buga kati ne wannan a sa sunan iya bace kawai babu sunan ango ba sunan iyayen ango al'adar buga kati sunan iyayen ango ake fara sa a farko sannan an zo kasa kuma sunan ango zai fara zuwa kafin na amarya kuma ka ce min iyawa sunanta ne kadai da hutunta gaskiya amar ko kai har yanzu da sauran karancin na jin wayewa a tare da kai ba haka bane ka san da yake ni ban dade da rawa ba ina ƙara gaya ma kuma duk inda naje ni ban taɓa ganin an al'adar bikin buga invitation irin wannan ba eh gaskiya kuma haka ne to su tarawa da kallanta shi kuɗi yana iya canja dukkanin al'ada da kuma yare to ni dai anan gaskiya kawai anan na taba gani amma ban taba gani a inda nake zuwa ba a ce kawai iya hoton amarya sunanta ba sunan ango ba sunan iyayen ango Ahmad ka rabu da kuɗi kawai da aka yi tunda aka ce kuɗi ara magana fa aka ce kuɗi kara magana to aka kai shiru anan bangaren kenan amma ni ban taba ganin inda kuɗi suka yi haka ba tunda dai ka ce yar gata ce gaskiya su in ga invitation din wannan yar gatan kuma ina son in ganta a zahiri gaskiya mala Ahmad ai ka haɗa kanka da aiki sakamakon yanzu tsawon sati biyu kenan tana can an kai ta an ajiye ta kawai kwalliya ake mata kafin lokacin biki ya zo kwalliya ko faɗa tana can can tsawon sati biyu a killace nema ta kwalliya da gyaran jiki dan ga gaskiya kai ganin ta yanzu sati biyu fa kace sati biyu wannan wata biyu ake ana kwalliya da shirye-shiryen da dubbuki ake sai sati biyu wai kai baka sunan ta bane wai kai gaskiya ni ban taba jin irin wannan al'ada ba sai ana to al'ada ce wannan ko kuma kuɗi ne suka sa kuɗi ƙara magana mala to haka dai kace to shikenan duk tsiyariyar rubuki za ta fito za kuma mu ga wanda zai aure ta zai aure ta ko kuma za ta aure shi eh to Allah dai kai ma ban magana dai anan to shikenan awa ni bara mu wuce to shikenan ni ma bari mu wuce Yusuf Fatima ni na ce kin din kunan ki? Ban karbo ba. To sai yaushe zaki karbo Ito ina nan ina jira in ga kowa ya karɓo ɗinkin shi naga kowane irin styles aka yi masa tukunna sai na sa tela na ya ɗinka wanda ya fi kowa don ko amarya ma so nake sai na fi kyau. Hmm, hmm. Amma ko wannan makahon tunani ne kuma bai kamata a ce kin yi shi ba. A ganin ki kenan. A'a ai a gani na a tamfofin ki daban komai da kika siya ma daban ne. To akan me zaki ce dole sai kin gana wasu sannan zaki naki bayan ɗinkin da za a yi miki a jikin ki ya zauna daban da nasu kirke mhm. wannan magana ke kin karbo naki dinkin a'a ai ne ko ankon ma ba zan yi ba oh shine kika damu ni na karbo na ko so kike in ara miki a'a ai ne ko sabon kaya ma ba zan sa ba gaskiya mun gano ku to ke yanzu da kike cewa ba za ki saka sabon kaya ba ko bakin ciki kike yi za a yi bikin yar gata ne a garin nan Allah ya kiyaye ai ban ga abin da zan yi wa bakin ciki ba a'a gashi kuwa kalamai dai ana nunawa iri-iri gashi nan suna fitowa da suke nuna cewa bakin cikin kike yi mata to me kuma abin bakin ciki a nan abin da layi yana da mu ma wata ran zai zo kan mu <laughs> haka ne amma ta a layin ma ana yin zuri to ai dai dole ko ma me akai wata rana layi zai zo kan na karshe haka ne amma kuma zai daɗe yana jira to ai da man sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba mm. sufa ta hiya kenan Allah isa mu dace amin sun ma'amu mama ni dai fa na daina fita har tsawon sati biyu domin so nake na fa amaryar nan kyau kamar yadda aka ce ta daina fita. a Ishan baki da gashin wance ki ce za ki kitson wance ai wannan dorawa kai ne. Yarinyar nan da aka ce za a yi bikinta yar gata an tanaji abubuwa waɗanda za a yi amfani da shi an tanaji wancan an tanaji wancan. Ke yanzu da kika ce zaki zauna a gida idan kika zauna maimakon ki kiba ai ramewa zaki tunda ba mu da abin da za mu yi amfani da shi. Haka ne mama amma fa ita ita ma 'yar gatan nan ba kowa ta fi kyau ba kawai dai gatan ne ni ma idan na zauna a gida mama ai zan yi kyau mu ma ai 'yan gatan ne tunda Allah ya ban mu da lafiya ban ki ta taki ba Ishan yanzu abin da nake so da ki idan kika zauna baki fita kin nemo mana abin da za mu ci ba to ta ya za a yi ki kyau maimakon ma ki kyau sai dai ki rami amma yanzu kafin ki zauna a cikin gidan ki sati biyu abin da nake so da ke ki tafi gidan dillaliya ki karɓo mana kuɗin dashin na wannan wata haka sai mu lissafa mu gani zai ishe mu cin abinci har tsayin kwanakin da kike so ki yi a gida to mama amma da ni ina so ki yi hakuri ki bari na yi sati biyun nan a gida ni ma fa ina so na yi kyan nan ni fa ba mu sami ki nayi ba amma ki je ki karbo min wannan sakon da na ce miki amma fa ki sani wannan yarinyar ba sa'ar ki bace ba domin har yanzu ma ba fa a san wanda za ta aura ba kin ga kuwa ruwa ba su an kwando ba ne shikenan mama na tafi a dawo lafiya ki tabbatan ki tafi da dan kwali kada a baki kuɗin nan ki mana sagegeduwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Mama ina ne? An wuni lafiya? Lafiya kalau wallahi ya taro. Alhamdulillahi. To dama mama wallahi kin ga wata yar gudunmawa ce na kawo wa yar gata. To Amara, ai kuwa yar gata. Yau kwanan ta bakwai rabona da ni kaina na sa ta ido na. Sabida tana can ni kaina bana ganin ta. Sai dai idan sako ne ki bayar a ajiye mata. In ya so insha Allah nan da kwana bakwai iwar haka ta fito waje kowa ma sai ya ganta. To mama yanzu abin har ya kai ga ni kaina amara ba zan samu ganin yar gata ba to ai ba ke ba ni kaina da na haife ta bani da ikon ganin ta har sai ta cika wannan sati biyan kin ga kuwa sai dai gaba daya mu tattara mi hakuri har Allah ya kai mu lokaci to ba ga har an ci sati daya ba ai saura sati daya komai ma ya kare to shikenan mama zan koma dama na kira wayar ta bata shiga ba kuma abin da na zo da shi zan koma da shi domin wani sirri ne tsakanin mu ni da ita to shikenan ba matsala sai ki shiga jerin masu jiran ranar fitowar yar gata shikenan mama na gode Allah ya kai mu. To kenan ki gaida gida, ki gaida maman naku. Mhm, za su je. yanzu a ce duk alakar da take tsakaninmu da 'yar gata a ce ni ba zan samu ganin ta ba tabijan wannan shi yake nuna cewa mijin da za ta aura ma ba za a san shi ba ni ko zan bi duk yadda zan yi duk hanyar da zan bi in san waye wannan mijin nata na san shi kafin ranar daurin auren sai na ga wane ne shi <laughs> yara kenan ba su san 'yar gatan da ake kiranta 'yar gatan ba ce babu wanda ya isa ya ganta sai ranar daurin aurenta. ce da taurarinmu TV da na subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun ingantattun labarai da zarar mun dora kasance da taurarinmu TV tashar kowa da kowa.